السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba fati gaba da karatun tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muke yi cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli صلى الله عليه وآله وسلم ربوتا وفضيلة الشيخ سعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى أيو زام تقبا daga inda muka tsaya a cikin tarihin sahabin nan mai daraja wanda Allah tabaraka ya baki ƙarfin hali na gudun duniya da watsi da al'amuran duniya sai al'amarin addini da jihadi da tsoron Allah wannan sahabiki ne Abu Dharr al radiyallahu anhu wanda ya yi sufanci na gaskiya tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa waliyan Allah na gaskiya ba 'yan kame-kame ko 'yan tuwa-tuwa ba a yau a darasinmu na tamanin da bakwai za mu tashi daga inda imamu zahabi rahimahullahu ta'ala yake cewa kana radiyallahu an abu zarin ilgifari ya kasance يبكي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ينا بعد فتوى أظام للخليفة أبو بكر بن أبي قحافة شكر أبيه دولي أبو da zamanin khalifancin umar ibn shekara goma da wani abu da zamanin khalifancin usman bin affan shekara goma sha biyu da wani abu yana ɗaya daga cikin sahabbai masu ba da fatawa saboda iliminsa da fahimtansa ga addinin Allah saboda haka malami ne kuma wanda ya fahimci Kur'ani ya fahimci hadisan manzon Allah sannan kuma ga tsoron Allah wa kana ra'asan fi lalle jagora ne wajen gudun duniya Wannan mu kuma yanzu ba ma iya yi tunda kowa za a ganki fesfes ko da baka ci wani abu da magariba ba dai za a ga alaman kaman ka ci kwai da yamman nan kuma kana kirin cin tuwon sama bita da daddare eh amma ka ga mutum a ya mutse yana da wahala sai dai bai da shi shi ya za aka ce zuhudunka da tsoron allanka sai idan ka mallake abu ka fi ƙarfinsa shine in ka yi zuhudu to tsakani da Allah kenan amma kana nan shajaran majaran idan za ka sai yadi su taro ma sai ka kirya sai ka kwana biyu kana tari ka zo ka ce kana zuhudu jolof din nan da ake ci sai da ruwa ake da ruwan fiyo wata sannan yake wucewa idan an hada da kyar kake samun kudin sayan sakace kana zuhudu ai sai in ka samu kudin shinkafa da wake da miya da farfesun kaza da kudin five alahim to in ka zo ka kauce ka ce a'a ba ni garau-garau din nan na tuna da duniyan ma mai cece bari in ci garau-garau ku ba ni fiye wota amma lokacin da liman ya zo ah, liman yaya aini ma zan saya abinci ne to ku ba da liman shinkafa da wake da farfesun kaza da five alive babban ma za ku kawo liman kaga shi ya hana kansa ya ba da wani wannan ya gwada yana da iko yana da halin da zai haka amma bai yi ba wani abin da zai baka mamaki sai ka je musamman saudiya wajen sayan abinci so sun fi yin haka ga mutum ya sai wani dan faro-faro hakan na. Wace haji haji haji ta'al ta'al eh zauna a nan zauna a nan ka san wajen abinci ne ba ko mi dogon yaren da aka yi ba gani eh wajen abinci zai kira masu sai da abincin masu ba da abincin ya ce haji haji haka ka ko ba a ce maka tel wato kullahun kaza kaza kai ma ka sani sai ya tambaye ka me kake bukata ko sai ya kawo maka manual din yadda zaka duba ina jin manual ne ko menene suke kiransa eh sai ya ga yawa benu eh, kun zan wai turancin ma haka ne kowanne da nasa to za su kawo maka in ka duba ka gaba ka gane abin nan ba ka ce shinkafa a ce cinkafa shinkafa shinkafa kaza mai kaza ya ce shayi ya ce madara wato shayi ma da madara e madara halif idan baka gane ba ma zai dauko maka shi wannan shi ba ruwansa ko abu guda goma ka fada zai biya kaga zuhudun gaskiya kenan amma baka da tsiti kana zuhudu wannan akwai kwashin ma wanda yake tsakaninka da ubangijinka eh don Allah shine ya san gaskiyanka na'am saboda haka wa kana ra'san fi zuhudi lalle jagora ne wajen tsoron Allah za mu ga bayani a gaba sannan kuma wasiliki mai faɗin gaskiya ne saboda mai saboda bai da kwadayi ko yanzu Allah ya yi ka malami baka da kwalai ko a gaban waye zaka faɗi gaskiya mu abin da ba mu iyawa kenan ni yadda nake kwasan jami'a zai yi wahala ina je gaban gwamna in zurara gaskiya gaba daya kauce kauce aka zan yi wuce kwarai da gaske saboda ba wanda yake so ya sha wahala ba ma iyawa amma wanda bai damu da duniya ba bai da kwalai ba ruwansa ba abin da ya dame ki sai fada maka gaskiya kawai za ka yi ka yi kuma ba tare da ya tozarta ka ba tun da akwai hadisin ruwayoyi da dama na abu zarin ilgifari da sauran sahabbai wanda aka ce shugaba inda za ka fada masa magana ja shi gefe ka fada masa idan ya yi ka yi nasara idan bai yi ba ba ruwanka da shi saboda damuwansa ne in ya je takin alkiyama shi zai amsa tambayoyi annabi ya yi ta gargaɗi ma abu zar ya ce kada ka kuskura ka jagoranci kowa shi ya sa ki daga matansa sai yayansa kuma annabi ya ce wala ta wallayen na mala ya kada ka kuskura a baka rikon dukiyar maraya ka rike saboda annabi ya ce masa innaka da'ifin kana da rauni shi ya sa kawai ya shiga layin zuhudu ya hakura tunda annabi ya riga ya fada masa an ba shugabanci ba zai iya ba da ce a nan duniya za ka yi ta haba-haba da ita amma a ranar ta cin alkiyama kiziyun wana dama ce ba za ka yi ba da amsa ba to dalilin da ya sa ko an masa tayi na abu zai ce a tun da wuraidiyar na ya riga ya fala masa ya haƙura kaga wannan ya gwada yana cikin manyan sahabbai amma waɗanda kuma su tsarin shugabanci ba nasu ba ne tunda da annabi ya faɗa masa ya ce masa ka da'ifun akwai lokacin da yake tafiya da wani yaron sa yake na sai zazzagi yaron kun sa su laraba suka ce zagi wato ya danganta ba irin zagi irin namu ba don zagi irin namu za ka ji dattijo ko tsoho ya yanko zagi wato kai sai ka zauna ma sannan ka haddace zagi sai ka zauna wato dama yana gwada cewa wato wannan tsohon kawai shekaru ne Allah ya baki amma rikakken nan iska ne dun waɗansu kalmomin bai kamata a ce suna fitowa daga mutumin da yake da shekaru ba to ba irin wannan zaki yake magana ba dai ya wulakanta ki sai annabi ya ce Allah sarki ya ce ikhwanukum yan uwanku khawalukum yan uwanku ne bi ma'ana yaranku yan uwanku ne wallahi kaddaran Allah ne ya sanya su a hannayenku sai ka kyautata masa in ba haka ba ran takin kiyama sai Allah ya tambaye ka wannan fa yaronsa ne ya ce tun daga ranar in ya sayi riga zai saya ma yaronsa rigansu babu bambanci in ya sayi abinci ko zai ci abinci abincin da zai ci shi ne yaronsa zai ci abinci irin abincin da zai ci shi ne wani ya gan shi daga baya bayan wasu shekaru ya ce ah, wannan ko ɗanka ne ko ya ce ai yaro na ne ya ce na faɗa masa bakar magana ne annabi ya faɗa mini maganan da har yau ban manta ba don da annabi ya kalle ki kafin ya yi masa gargaɗi sai ya ce inna kamru umfi ka jahiliya abu zai ya ce kai wannan mutumin har yanzu akwai jahiliya a tattare da kai wauta irin ta jahiliya a kamar yanzu ne ka kwada wani kirme ka ce ja daga nan ba kauye kawai har yanzu a ce akwai ningance a jikinka ba kawai kawai ai kaga an gama da kai Allah kyauta to shine ya faɗa masa wannan wannan yana nuna mana cewa duk girman mutum duk wani matsayin da yake ana iya samun wadansu kurakurai amma ba zai danne matsayinsa da martabansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan banda mutanen yau musamman 'yan social media Da ma wanda ba sa social media din idan liman ya abin kirki ba za a yayata ba amma ana samun kuskure a rinka yayatawa kenan shi yasa Allah yake barin ku tsiya da tsiya kuke waye wangari ku zamo matsiyata duka saboda ba abin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu musulmi muna da matsala da muna bin karantarwar Kur'ani, muna bin karantarwar manzon Allah da ba haka ba waɗanda suka fi karkacewa mu ne saboda idan mutum ya yi laifi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɓoye shi ba bayyana ba in Allah ya riga ya ɓoye masa sa'a ya yi wani zai shekara da shekaru yana sabon Allah ba wanda ya sani in ya tuba ya yi taubatan nasuha Allah zai gafata masa kai kuma da kake yayatawa sai Allah ya jarrabe ka kuma ya kama ka da wannan laifi shi ya shiga aljanna kai ka shiga wuta yasa nake tausaya ma 'yan siyasa masu buga na social media akan ƙarya suna cin mutuncin waɗansu akan karya kawai don bukatan duniya ko a duniyan ma a ƙarshe sai Allah ya haɗa ka da wulakanci a lahira ba abin da za ka samu wa ma laka fil akhirati min nasib aw min khalaqin Allah ya kyauta wasidiki abu zarin al-gifari ma'abucin gaskiya ne wal ilmi wal amal ga ilimi ga aiki da shi kaga inda muka bambanta kenan kwarai da gaske mu a yanzu akwai karatu kan amma aiki fa sai mutum ya yi sa'a ƙawalan bil mai yawan faɗin gaskiya ne la ta kuzo fillahi laumatu la'im zargin mai zargi baya kama ki saboda Allah ala hiddatin fi kuma bai da sassauci shi ne tsanani A alaman ka samu talaka wanda baya da abun da din inda zai rike gaskiya ya rike abu Za ka same shi kyankyan kwarai da gaske suka samu kwayi da sassauci da شهد فتح بيت ma a عمر عمر بن الخطاب radiyallahu الله عنهما Ya halarci yakin da aka yi na Baitul Maqdis eh, don a zamanin Umar dan Khattab ne aka ci Baitul Maqdis wato nan inda Falastinawa suke da isra'il zamanin sayyidina umar aka yaki wajen aka dawo da su karkashin musulunci akwai labarai da yawa ga wanda suka karanta tarihin musulunci abubuwan da suka faru وقال الواقدي ya ce, يتي كان أبو ذر kasance hamilar يكفن حامل راية غفار يوم هنين ranar da aka yi yakin hunain Allah ya ambata cikin Kur'ani wa yawma hunainin lokacin da musulmi suka yi takama da yawansu sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kunyata su kwarai da gaske aka bar annabi a can ai mun karanta ko eh, mun karanta na gaba suka yi ta tserewa suna komawa baya mazala yana ce me yake faruwa mazala ki bai gudu ba yana daɗa kutsawa yana anan nabiyu la kadhib ana ibn abdul muttalib sahabban da suke rike da lara rakumin annabi suna jawo ki saboda inda ake harbo kifiyoyi wajen manzo Allah yake tafiya warai da gaske shine wani malamin tarihi yana cewa wai ai shi annabi ne akwai kariya na musamman amma sahabi yace in kaga kifiya ka gudu eh saboda mutumin yanzu ne tserewa zai yi wa ya kamata ya je inda ake harbo kifiya da yawa liman kola dai shine zai fara gaba Tun da ya kowa masallaci ma ya ladan ke yake fara zuwa eh. saboda haka abu zarin ilgifari shi yake dauke da tutan kabilan bani gifar a yau mahunai shi ya rike walamma aslama radiyallahu anhu lokacin da abu zarin ilgifari ya musulunta raja'a ila baladihi aw biladihi ya dawo zuwa ga ƙauyukansu, a can bayan mun karanta fa qama biha a wajen ya zauna hatta madat badurun wa uhudun wal khandaq sai da aka yi yakin badar da uhud da yakin kandar lokacin duk bai zo ba kun ga wani abin mamaki yakin badar an yi baya nan yakin uhud an yi baya nan kandak ma tula azab an yi baya nan amma kuma gafi ana ambaton sa ai kaman abu huraira ne Allah shi kare yadda da shi shi ma za mu samu tarihin sa nan gaba ya musulunta a shekara ta bakwai bayan hijira zaman da ya tare da annabi a birnin madina shekaru uku ne kacal amma ruwayoyin hadisi kuma shine yake kan gaba kaga zalika fadlullahi yutihi man yasha farai abu hurairah ta sa'dun jabirun anas sadiqatun wa ibn abbas kaza ibn umar abu hurairah kine kan gaba ai kwatankwacin yanzu ne za a gani ya fito tuntunin ya zo yana ta karatu yana ta karatu amma Allah bai baki karatun ba sai daga baya wani shi kuma sai ya fito sai Allah ya baki karatun to ka dade kana karantarwa kana ta jagorantar mutane Allah bai sa ka yi suna ba amma wani ya fito da kauyensu ya fi ka suna mutane nawa ne suke rudewa wajen neman kudi ba su yi kudin ba sai ga yara kanana kuma suna ta fataka da kudi eh ai shi yasa lokacin da kafirai suka ce me yasa ba saukar da qur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim me Allah yake ahum yaktimuna rahmatar rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعدهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون إن الله يرجع إلى بس كي كنا سيدك أقولا نقول سيئا كي أصنع شوا ويا ذا أي مدمن ليزو أكي كرا تبقى بايان هجرا ya zauna da halatta annabi shekara uku a cewa ya fi kowa yawan hadisai su ba su yadda ba saboda su suna amfani da hankali barai da gaske ƙur'ani su fassara da tawili hadisi wanda ya yi daidai da ra'ayinsu su yadda wanda bai yi daidai da ra'ayinsu ba su ki yadda Ya sa wata fitinan da suna goyon bayan temporary marriage sai aka samu Ali bin Abi Talib yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisan da suka haramta temporary marriage kana mataki na uku sai hankali duk abin da zaka zo ka kwatanta shi da hankali akwai matsala kwarai da gaske alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga yadda ubangijinka yayi da abuta giwaye ba alam yaj'al kaidahum fi tadlil bai sanya makircinsu su a cikin bata ba ba su ci nasara ba wa arsala alaihim tsairan ababil ya aiko musu tsuntsaye jama'a jama'a tarmihim bi hijaratin min sijil suna jifan su da duwatsu na wuta sai Muhammadu Abduhu ya ce na wuta kuma ya za a yi tsuntsu ya dauki dutsin wuta ya ce kai a koma fasarar nan bai yi ba saboda ya kwatanta da hankalinsa to ya ga sharifi shi kuma ya kama wuta ya za a yi kenan kai akwai wanda ba sharifi ba yanzu wutar lantarki sai ya kama maka ya rike kai in ka rike mutuwa za ka yi amma shi bai mutu ba kuma ka bincika sai ka samu kakansa ma wani dodo ne yi ka gama ko biyowan zuriyan layin zuriyan annabin ma bai biyo ba to yasa ba amfani da hankali abin da ya tabbata to shi ake ambatawa na'am don haka bai halarci yakin badar ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama waɗanda suka halarci yakin badar bai halarci yakin uhudu ba Allah ya gafarta mu duk waɗanda suka yi kuskure a yakin uhud bai ambace wato bai je kandak ba wahalan da aka sha wa zulzilu zilzalan kadida kamar yadda Allah ya ambata sai daga baya sun makadimal madina sannan ya zo birnin madina kamar yadda imamul wakidi ya ambata mai mawa'izi yana daga cikin wa'azozin da ya yi ya yi wa'azozi masu ratsa jiki ga abin da ya ce da ce an na sauri an karɓi wannan hadisi ko wannan asali daga na sauri kala kama abu zarin ilgifari inda alkaba abu zarin ilgifari ya zo ɗakin kaba sai ya tsaya fakala ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane ana dubul gifari ni ne abu zarin al-gifari ya faɗi ainihin sunansa halummu ilal an nasihi shafi ku zo zuwa ga ɗan'uwa mai nasiha a shafi mai tausayawa fakta na fahun nasu sai mutane suka taru daman suna jin labarinsa amma in ka ganki sai ka ce baki ba ne eh in ka ganki sai ka ce baki ba ne saboda haka sai suka taru sai ce a ra'aitun ku ba ni labari lawa an na hadakun da ce ɗayan ku ara da safarar ya yi yunkuri zai yi tafiya alaisa ya taki domin zadi ma huhu. shin ba zai riki guzurin da zai taimake ki ba wai ballighuhu ya isar da ki inda yake so ba kalubala mutanen da suka taru suka ce haka ne kala sai ce inna safara tariqil qiyamati abadu ma turiduna ya ce to tafiyan hanyar zuwa alkiyama wallahi ya fi nisa daga abin da kuke nufi fa ku zo ma hukum. ku yi kokari ku riki abin da zai gyara muku wannan tafiya ta alkiyama ta lahira Kalu sai suka ce wa ma huna. to me zai gyara mana qala sai ya ce hujju hajjatan ku yi aikin haji na musamman idan mutum ya yi aikin hajin farilla to ana son ya samu dama yi na nafila Eh, abin da yake nufi kenan ku yi aikin hadi na musamman li imil umuri saboda manya-manyan al'amura ranar tashin alkiyama wasu mu man shadidan ku yi azumin nafila a rana mai tsanani shadidan ruhu, wanda tsananin zafinsa yana da tsanani litulin nushuri saboda lokacin da za a ɗauka wajen tattara mutane da hisabi a ranar takin alkiyama saboda in kai azumi a rana mai tsananin zafi to ko da akwai tsananin zafi a alkiyama za ka samu sauki kwarai da gaske lokacin da rana ta zo kasa-kasa ba za ta dame ka ba yana nufin ka tattara ayyukan wato nafila na azumin nafila bayan ka yi aikin haji da wafi ga ɗakin kaba da waɗansu abubuwa da ake a lokacin aikin haji su na nafila na farilla yana nan in kana da hali kamar yadda azumin wata ramalana yana nan idan akwai ka'idodin to bayan ka yi na ramalana kuma ga na nafila ya ce wa sallu raka'atai ne ya ce ku yi sallan nafila raka a biyu katal fi sawadin layin a cikin duhun dare li wahshatil quburi yace saboda kadaitaka a cikin kabari saboda in ka taki irin karfe biyu karfe uku lokacin wawaye suna ta bacci karfe hudu ka taki kai na fila a biyu to wannan zai taimaka maka zaka samu natsuwa a cikin kabarin ka babu abin da zai razana ka wannan ya faɗi mafi karanti ne saboda sallar nafila cikin dare Allah ya yaba wa bayan Allah ce kalilan minan laili ma yahjaun sannan kuma ta tajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda haka suna kokari ko kaga wannan suna na farilla sannan kuma suna na nafila domin su samu sauki yace wa kalimatu khairin taquluha ya ce ka faɗin alheri sun ba son mutum ko wace kalma zai fada ya faɗi maganan da ba ta da daji wajen zagin mutane ko aibanta mutane ko kushe mutane ba alheri ba ne gaskiya dama annabi ya riga ya fada man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan eh, ka faɗi alheri ko kai shiru ce to kalma ta alheri wanda za ka faɗe ta aw kalimatu sharrin taqutu anha ko kuma idan sharri ne to kai shiru karka fada ne kofi yaumin azim saboda tsayuwa ga rana mai girma yaushe ne rana mai girma ranar takin alkiyama to Allah kare mu tasaddaq bimali idan kana da dukiya kai sadaka daidai gwargwado ba ce ka kwaso dukiyanka ka bayar gaba ɗaya ba wa yasalunaka ma za yunfiquna qulil afwa Eh. manya-manyan bukatun ka kari ga ka gama da su bukatun duniya fa ba za iya karewa ba za su kare ba ba za a iya gamawa da su ba to wanda ma baya da gida yana da buri ya fi na mai gidan to balle mai gidan a ce bukatu za su kare wani lokaci idan ma ka samu rara da yawa ko abinci ko kayan miya ko lene sai ya za ka yi ka ajiye tun da kullum taki suke yi wadda yake a fahimtar abu zarin ilgifari ka ajiye abincin gobe ba daidai ba ne amma da dabbobin ka rinka yin kiwo kana samun dan nono da madara ko kana dan amfani da lokacin da ka zo za ka neme abu kawai sai ka neme shi gadangada. dangada kana gama amfani da shi tun tunda waye yake ya baka tabbacin cewa za kai gobe ina masu ajiye abincin wata guda ko na watanni shida waye ba ku garanti ya tabbatar muku cewa za ku kai wannan lokaci ai inda ka dogara ga Allah kawai ka tashi ka nema kowace rana idan gari ya waye eh dama Umar ya fada da wannakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum min as-sama'i kama yarzuqu at-tayra tabdu khimatan wa taruhu bitana da kuna dogaro a kan Allah hakikalin dogaro da Allah zai rinka azurta ku daga sama arziki na musamman kamar yadda yake azurta tsuntsaye da safe za su fita cikinsu a dami ba komai amma da yamma za su dawo sun koshi ko sun ga abinci ba za su ci ba to zuwa yi masu irin wannan tawakkali to ni dai na san da ni da na ibai na ba ma ciki ga gaskiyar zance ne ba mu ciki tunda in na samu dama zan sai buhunan shinkafa an ajiye in na samu dama zan sai katan-katan in magi ma an ajiye da jarkan man ma an ajiye ko da wani ya zo ya dan maza ma zan ce a yi hakuri abubuwan haka suke tunda kullum taki suke ba ma iyawa kwarai da gaske to ya kaga tawakkali ne gaskiya akwai karanci wajen tawakkali ka lura duk mutumin da yake da tawakkali sai ga kuma Allah ba zai kunyata shi ba yanzu da za ka samu mai tawakkalin nan yana ka ce wallahi dubu 1 nake abin nan ya ce wallahi dubu 1 kenan nake da abin nan amma ga ina neman dubu ɗaya da Allah zan yi abu kaza ne ko zan ci kazan sai kaza sai ce ah ga dubu ɗaya amma ita ke ɗan a wajena amma dai ga kije ka wallahi sai ga Allah ba zai kunyata shi ba don ka dage ka jara ba haka ka gani in ka dauki dan kudin duk ka bayar kafin ka isa gida ko cikin dare sai a ce to kenan ga naira dubu ɗari daga wajen dangote sai ka ci gaba ko ta inda ma baka tsammani sai ka shiga zauren gidanka ka yi tuttuɓe da abin nan yadda mutanen da suke yi ka yi tuntube da wani abu ka ce ku kawo haske ni na yi tuntube da wani abu sai eh, ba kama da wuta sai an zo kawai sai a ga tarin kudi ne aka turo aka kawo zaurenka aka ajiye maka a ka taba jin mai gida ya yi tuntuwa a zaurensa ai ba zai yi ka yi tuntuwa a zaurenka ba don zai fi kusa ga fahimtar cewa wani ne ya ajiye eh, akwai masallatan da aka yi su akan aji akan ware wajen kyauta duk abin da ka gani a wajen in kana bukata ka dauka ko a yanzu a duniya akwai waɗansu masallatai haka sukan yi haka duk abin da ka gani a wajen ka dauka kwarai da gaske domin wanda yake ba da sadaka baya son shi a ga lokacin da yake bayarwa suna fassara cewa mutumin ta tsaddaka bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu sadakan da zai bayar da hannun sa hannun hagun bai san abin da yake bayarwa ba to shine a boye baka san ma waye baka ba to gaskiya wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa da muna da tawakkali na hakika to da za mu samu sauki to amma ban ka ajiye abincin kuma baka yi haramun ba shi ma wani nau'in tawakkali ne sai dai bai kai wannan ba a kwarai da gaske shi ma wani nau'in tawakkali ne sai dai bai kai wannan ba Na saboda haka abu zarin ilgifari ya ce musu wa kalimatu kairi, ku faɗi kalma ta alheri ta kuluha wanda za ka faɗe ta ya kai mai hankali a kalimatu sharrin ko kuma kalma ta sharri ta an anha wanda za ka yi shiru gabarinta lewo kofi yau min azir saboda tsayuwa rana mai girma ranar takin alkiyama ta saddaq bi ka yi sadaka da dukiyanka la'allaka tanju min asiriha lalle ba mamaki za ka kubuta daga tsananin ta ranar takin alkiyama saboda duk abin da ka mallaka ranar takin kiyama sai an tsayar da kai kwabo sai an tambaye ka ina ka samu ina ka kashe kun ga akwai aiki yasa aka ce a ranar talakawa murmushi za su yi ta yi don ka je ka tsaya ma kana kallo za a ce kai talaka me zai yadda ka wuce aljanna da Allah an ka isa a yaushe za ka tsaya kana ta kallo kana ce can yanzu wani kenan ana ta masa lissafi saboda haka mala'iku za su je waya wuce talaka saboda nan ba wajen ka bane ranar da talaka zai murmushi ya yi farin ciki eh, sai dai kuma mutane ba su son talauci in dan najeriya in yaji wannan zai ce wallahi ya allah gara ka bani kudin ya zo a tsayin da ni a kiyama eh to amma a tsayin da kai a kiyama za ka tsallake sai ka rinka haɗawa da addu'a ya allah ka bani dukiyan da za a tsayar da ni a kiyaman amma kuma zan wanye karshe zan tafi aljanna eh kaga sai ka karasa addu'an gaba daya kuma ijali duniya majalisaini kai kokari ka sanya duniya kamar majalisa ce guda biyu majalisan fi talabil halal majalisa na neman halal wa majalisan fi talabil akhira dai majalisan kuma na neman lahira to duk abinda baya cikin waɗannan guda biyu shirme ne kuma baka bukata shi yasa a gaba yace salisu na uku ya durruka wala yanfa'u zai cutar da kai ne ba zai amfanar da kai ba la turidhu kuma baka son sa baka da bukatar sa saboda haka ko dai kai abinda zai taimaka maka wajen tabbatar da halal a duniya kaga ba hana ka neman kuɗi ba ba hana ka noma ba ba hana ka kasuwanci ba ba hana ka kiwo ba ba hana ka sana'a ba kaga zaman kake wando wannan yana gwada gima ba da amfani saboda zai cutar da kai ne ba zai amfanar da kai ba eh balle ma masu zaman kake wando in banda gulmace gulmace da hasada da maganganun kila wa kala ba abin suke yi to kaga akwai sharri da yawa ciki yace ce ij'alil mala dirhamaini kuma in ka samu dukiya ka kasa gida biyu kamar dirhamai guda biyu dirhaman tunfiquhu ala iyali min hilli ya ce ɗaya bangaren ka ciyar da iyalanka domin a ka'ida ba yadda za a yi mutum ya zo yana da hali ya rinka kuntata ma iyalansa kuma yana ba da sadaka a masallaci wa sauran mutane ya kai ba kai ba tunda annabi ya ce ibda'i man ta'ul ka fara da wanda kake daukan nauyi saboda haka matanka da ƴaƴanka da iyayenka waɗanda kake daukan nauyi sai kuma ƴan uwanka waɗanda baka daukan nauyin su sannan sai sauran jama'a ba zai yi ka wadatar da kowa da kowa ba ni yanzu fitinan da muke fuskanta a yanzu sai ka samu ɗan uwanka hankoron da yake yi a kanka kwarai da gaske yana da dukiya amma yana cikin wahala kuma in ka bincika duk abubuwan da kake yi ma sai ka samu rainawa yake ana samu ko ba samu to balle kuma aboki don kun tashi tare kun yi komi tare to sai Allah ta'ala ya kaddara ki mai arziki ne kai matsiyaci ne ya kai iya ko raba dukiyan yayi gida biyu ya baka tunda Allah ya maka tambarin tsiya waka kulin zai kare amma mutum yana ce ai kaza kaza kaza kaza ai ba haka bane kana dan uwa zuwa abin da aka baka ka tsaya ka gode wa Allah wanda baya bayarwa kuma an ce ya ji tsoron Allah ya bayar amma dai iyalai su ake fara kulawa da su don ka samu dan naira dubu ashirin ɗinka ka zo ka yi fetalin ɗin basu sukan gidanka sai ka tambayi iyalinka ita kuma yaya kai ko da yake mata a yanzu kufa suna ɗebowa da faɗi yadda mata suke ɗebowa da faɗi ma Allah ya fi na mazajensu to ya za ka yi da ita ka kashe naira dubu goma a gida sai ka ce to ainihin matar gida eh, ga naira dubu biyar ke maki je ki danyi hidimominki ni zan dauki dubu uku in yaso dubu biyu kuma ko makwabta ko kuma yan uwa tunda akwai dangi da yawa da menene masallaci ma za su samu ko dan 500 ko 300 daga ka kasafta biyu nawa ka samu in mm, mm, ba ruwanki ke dai ki dubu biyar don ka faɗa mata naira dubu a kirin ka samu inda ya kafin ka kashe kudin ita fa za ta fara hukuncin cewa to kana da rabi tana da rabi kai da kake da rabin za ka yi hidiman gida bayan ka yi hidiman gida za ka yi na komai da sauran ita kuma dubu goma wannan nata ne tun da ita ce matarka mai yiwa ma shekaru sun yi yawa kuna kama tare da ita wai ya za mata lokaci sai a hankali su ba su iya samu ba wallahi suka bude cikin su sai ka rude gaba daya to kaga kai ka san yadda za ka yi cikin hikima amma dai su ne ake fara ainihin wadatar da su kafin a tsallaka wa dirhaman a akhira ce, sanan da ya bangaren kuma ka gabatar wa lahiranka saboda ayyukan alherin da za ka yi wa na uku ya ka zai cutar da kai ne ka ta tarawa ba ji ba gani wala fa'uka ba zai amfane ka ba za ta hukuma kuma baka bukatansa don ba mamaki sai ka tara ma idan yara mutanen banza ne ko yan iska ne suka gada to za su yi abin da suka gada ma wanda za a yi ta rubuta maka zunubi babu lada Allah kyauta da نادى بأعلى صوته سنة في أبو ذر الغفاري سيئك دقى مريا tunda daman yana wa'azi ne ya ce ya ayyuhan hannasu ya ku mutane talakun hirtum lalle kwaɗayi ya kake ku la tudrikunahu abada ya ce kuma kwaɗayin nan na buri ba za ku taɓa riskansa ba har abada duk abin da kake so ka mallaka nan duniya ba za ka mallake shi ba wallahi kafin ka ankara sai dai ka ji ana ce a kawo kasan nan nan a kawo kasan nan nan ka riga ka tafi duniya ba gamsuwa da ita inda za gane ba gamsuwa da ita za a ga mai shekara casa'in da biyar inda yana da hankali ko mai shekara tamanin yana son ya ci abu mai daɗi yana son ya zauna a cikin abu mai daɗi sannan kuma yana son ya samu lafiya yadda ya ga samari suke harbawa shi ma haka yake so ya harba haba ka ji tsoho tuntunin harba da yawa bai ishe shi ba bayan ya tsufa ma yana son ya yi wannan wanda za a mayar da shi to haka yake son a ta mayar da shi haka a ta mayar da shi haka duniya ba zai yiwu ba tunda mutuwa tana nan tana jira to ko tara kuɗi ne wallahi in mutum yana tara kuɗin yana tara kuɗin ya ringa tarawa kenan zai kira sakatarensa ya ce yanzu muna da nawa ya ce miliyan ɗari amma mun yi prediction cewa daga nan zuwa next year za mu samu miliyan ɗari da akirin yana nan shekaransa biyar. ana masa wannan lissafi shekara mai zuwa miliyan 85 to shekara mai zuwa kuma miliyan nawa eh miliyan 120 da wani abu miliyan 140 shekara mai zuwa fa to nan sai Allah ya ta jiranka ko mala'ika ya ta jiranka mutuwa sai ta jiranka ba za a dauke ka ba sai ka gama cimma burinka to ba za ka cimma ba shi ne abin da abu zarin alkifari ke fada saboda ka musassauta Abin da ka samu ka gode wa Allah abin abinda baka samu ba ka mai da al'amari zuwa ga Allah to wannan yafi maka sauki dun ko duk duniyar na aka tara maka wallahi ba za ta maka ba eh ka lura mutumin da ya zo ya takarar kansila aka zaɓe shi ya tsallake lafiya in an kwana biyu sai ka ji ya zo yana neman ɗan majalisa idan ya samu ya tsallake in an kwana biyu sai ka ji yana neman kantoma ko ciyaman ɗin ƙaramar hukuma yana tsallakewa sai majalisan tarayya yana tsallakewa sai majalisan dattawa yana tsallakewa sai neman gwamna yana tsallakewa sai neman shugaban ƙasa idan bai samu ba an kwanɗa raki zai zai nemi minista ko ciyaman din wani waje sannan ba zai ban neman shugaban ƙasan nan ba har lokacin da ƙasa zai sauka kansa wannan layin yan siyasa kenan to mutumin da yake kasa kaya akan teburi in an kwana biyu zai samu abin da ake kiransa cat cat shine kamar kwantena na ainihin langa-langa idan an kwana biyu ya koma kwantena na katakon mahogani sannan an kwana biyu ya koma na ainihin wannan abin da za a yi na bakin karfe na ayon wanda kaga ya fi na katakon mahogani in an kwana biyu yana neman shago a central yana nema a laushi yana nema a wunte yana nema a railway yana nema a muda lawal yana nema a waɗansu shafin complain in an kwana biyu yana son ya sayi jifatu gaba daya to in an sayar masa ma da jifatun ya mallaki jifatu to kuma an kwana biyu sai ce yana son shi ma a rinka a ce yana da rijiyar mai yana da default iri daban-daban ana jinsa a afirka ana jinsa a duniya to ina za ka je tunda mutuwa tana nan tana jira الزهد الزاهد wannan wa'azi ne na Abu Dharr al mun lura zamu ga yana kawar da mu gabarin duniya yana kawar da mu gabarin tara abubuwa mu mai da hankali zuwa ga abin da ya fi lahira to sai tsoron Allah az zahir lalle Abu al yana ɗaya daga cikin masu tsoron Allah an Abdullahi bin Sa'id an Abdullah an Abdullahi akwai bini ni ana nawa bai sa ba an abdullahi bin samit an karɓo ainihin asali daga abdullahi bin samit kala yake da kaltuma abizar ala usmana a zamanin kalifancin usman bin afad sun ta rigima ba ɗaya ba ba biyu ba da abu zarin ilgifari kwarai da gaske an ta rigima da shi sun zaun lokaci haka ke samu saboda wanda bai damu da duniya ba bai damu da mulki ba su kuma masu mulki suna da alaka da ki ko za su rinka jawo ki tofon lokaci sai an ji rigima iri daban-daban amma ba mai tozarta wani saboda yana wani waje maganganu suka yi yawa shine Usman bin Affan khalifa radiyallahu anhu yake ya kira masa Abu zarin al suka shigo wajensa, falon falamma dakala lokacin da ya shiga wajensa hasara an ra'asihi sai ya yaye rawanin kansa kamar ya cire hulansa da ya sa ya cire bari ku je akwai dalilin da ya sa ya cire sai ya cire rawanin kansa ya cire hulansa ya gwada ainihin kansa waƙala ya ce wallahi ma ana minhum ya amiral mominin ya ce wallahi ba ni daga cikinsu ya kai amiral mominin yuridu al-khawari yana nufin khawarijawa saboda lokacin lokacin khawarijawa wato sun nemi su yi karfi sun nemi su yi karfi shine irin masu kawo maganganu sai suka ce ai Abu Zarin al-Ghifari yana ciki yace yana cikin su shine yace kira masa shi kira masa shi to annabi ya faɗi sifofin kawarijawa yace simahun alaman su at Shi ne aske kai sukan mayar da shi sukan yi tandal an san tandal ko eh. gashi na fitowa za su yi tandal yanzu aka ce duk wanda zai zo ya aske kansa ya yi tandal inda ba ranar da aka haife shi ba ne ko lokacin haihuwansa ko lokacin aikin haji ko kuma matsala yake da ita to ba a son mutum ya aske kansa ya yi tak gaba daya alama ce ta kawari jawa kun samu su kuma laraba suna da gaki wanda yake kwanciya to kaga mutumin da ya aske ai babban alama ce yasa ya ya kira ki yasa yana kibowa sai ya daga ya ce wallahi ba na cikinsu eh. saboda duk lokacin da aka zo za ka rinka faɗa ma shugabanni gaskiya inda za ka faɗa musu to su kuma masu kaiwa rahotanni iri daban-daban za su rinka kaiwa misali ko a yanzu idan aka ce ba ka tare da gwamna gwarai da gaske kowace irin magana za a faɗa masa ai na je wucewa na je yana tattatta kanka ƙarya kake yi munafiki eh, abinda zai ne faɗa yi kuma gwamna tun da ba kullum kake zuwa ka je kai masa fadanci ba ko ba za ka je ka faɗi bukatunka ba sai ce gaskiya ne ai shi yasa ma yake kaucewa shi yasa yake kyamata shi yasa yake kaza sannan bayan kwana biyu wani ya zo ya ce wai ai na yi sallar juma'a a masallacin wane tun daga farkon hudu ba har karshe a kanka aka jira. shi kuma zai ce na yadda gaskiya ne na yadda gaskiya ne amma in kullum kana zuwa gidan gwamnati waye zai kai gulmanka ko ya kai gulmanka za a wanke sai dai kuma akwai kaskanci kwarai da gaske duk wanda ya yawaita ziyara mu shugabanni zai kai musu sai Allah ya fitine shi kwarai don dai za ka rinka shiga wajen su za ka je ka zauna za a zo cin abincin dare ga kwanukan abinci sun kai goma sabuwa sayar ɗibi da kanka ka tashi fita a baka dubu talatin ko dubu hamsin gobe jibi gata ma haka citta ma haka to wani lokaci kawai kana ganin kana shiga gamban house kana fitowa wallahi wani talakan ya maka marinsa za ka yi kace talakan banza talakan gofi ni da nake cin abinci da gwamna ai fitina ne alhali kuma da za a bincika sai a samu ubansa talaka ne uwarsa ma talauci ne kashe ta amma ya yana zagin wani saboda mai saboda abin da girman kai ɗin da yake kansu yana neman ya hau kansa ya kamar wanda annabi ne ya ce man sakan albadiya ta jafa in ka zauna a kauye kuma taurin zuciya za ka samu bai eh, kwarai haka annabi ya faɗa al'arabu a kyaddu kufuran eh, kun zama lokaci mukan kawo dalilai waɗansu suna kawai sai su ce kaji fa suna zagin kawai ah to yanzu ko ɗan ƙauye ne kuka yi hannu da shi misali Eh, kuka yi hannu da shi ka ji wani kaushin nan ka wallahi yadda dan kauye zai rike ka daban ne in ba kai sa'a ba sai kashin ka yayi kara saboda rikewa zai yi ya ce ai in kai hannu da su ya ce ga na birane na wallahi yadda ka san buredi haka suke gaba ɗaya duk ko kaga mutum da kokinsa yadda ka san doyan kudu haka yake man sakan albadiya ta jafa in dai za ka zauna a ƙauye babu karantarwa babu abin nan to zuciyanka ke kashewa za ta yi kuma ka lura za ka gani haka ne da rashin doro saboda wanda yake kawai shi ba ruwansa da in an ɗauke wuta zai tsaga ya shiga yanzu kai ko aka ɗauke wuta fita daga masallacin nan ma aiki ne wa kana tsoron kada kunama ta yi abin nan Eh, in babu fanka ga duhu kana zaune karin kadan kakkadewa ba ka son sauro ya cije ka shi kuwa dan kauye sauro dubu ma za su cije ki amma ba zai zazzabi ba saboda jikinsa gidigir Allah ya kyauta. So eh, wannan wani da ya bakin Eh, mun shiga wani abu daban ina fata an gane alkhawari saboda ake kansu suke yi yasa da ya shigo ya ceto wato zargin da ake masa karya ne kala ibn shawza ibn shawza yace ko da yake akwai na biyu eh, lamba ta biyu kana hunaka ba'dul khilafi saboda akwai dan sabani fi wujihatin nazar wajen ainihin waɗansu al'amura baina abi zarrin wa usman radiyallahu anhuma tsakanin abu zar da usman bin Afan akwai sabanin fahimta in yana cewa mutane kasu ajiye abinci usman ya ce ya za kai ka hana su su ajiye abinci kai ba shugaba ba kai ba kalifa ba usman bin Afan ya ce wanda ya samu dama ya ajiye abinci shi kuma yana ce yaya mutum zai ajiye abinci yana da tabbaci zai kai gobe ne jama'a ku ji tsoron Allah shi kuma khalifa yana ce to ni ne khalifa ni ni kuma na ce su ajiye yasa da yanayi mai takura ke ce mu zauna cikin gari ya ce a ce da Allah ka bani a kauye eh, za mu gani ya ce shi ya zaci zaman kauye ya ci masa sauki to wannan sahabi ne wannan ma sahabi ne wannan jigo ne wannan ma jigo ne saboda yin giwaye guda biyu suna fadawa yake jin jiki ci yayin da suke wajen su suke jin jiki in ji hausawa ibn shawzab ya ce fi ma hum alhal ya ce alaman kawarijawa shi ne karajaye shi ne aske kai wanda sun kushe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun zagi Ali bin Abi Talib da mutanensa sun zagi Muawiya bin Abi Sufyan da mutanensa jawa kenan amma duk cikin su babu sahabi ba wanda ya zauna tare da annabi babu kawari da sahabi babu dun bayan annabi suka bayyana annabi ya riga ya faɗi sifofinsu قال له عثمان sai sayyidina usman ya ce sadakta ya abazar ya ce kayi gaskiya ya abuzar wannan ke yake gwada cewa inda kana shugabanci kullum kawo maka magana kullum kawo maka magana ka kira mutumin malam yahaya ka je bakin central market ka ce kaza da kaza ranar kaza ga watan kaza a karya ne ranka shi da ni ga ma abin da na ce to an kawo mun kara kun je kun yi taro a wani waje ka zazzage ni ka mun kata kata ƙarya ne ranka shi da dai waye faɗa maka a kira wanda ya faɗa maka sai dai su shugabanni kuma ba sa yin wannan wanda ya kai gulma kamata ya ka zaunar da shi in ka ce limamin ubk ya ce kaza to ka zaunar da ɗan gulman a matsayinka na shugaba na gwamna idan ka ce limamin ubk ya zo ya same ka sai ce ba zai zo ba a a ɗauko shi za a je a ɗauko shi da ce ga malaya haya ne shi ne zai kawo ya ce mini kaza da kaza da kaza da ce kai malaya haya kana sahu na uku a masallaci na dokun ga duk shugaban da yake yin haka to duk waɗanda za su dinga kai masa maganganu za su faɗa masa gaskiya ne ko ba ka ba shi ma zai samu sauki amma ya ta haɗa ka da mutane kana ta jin haushin su ka je ka gagara ma bacci kana jin haushin su to wannan tsari ne na shugabanci kuma ga yadda ake gyarawa ga eh, fatan shugabanni za su koyi da haka yace ce innama arsalna ilaika saboda haka na aika maka ne na ce ka tattaro gaba daya. litujawirana bil madina domin ka zauna tare da mu a birnin madina yace tunda maganganu sun yawa ka zo kusa da mu qala la hajata li fi zalik yace girman Allah ni ba da bukatan wannan ka bani ni ba na son zaman birnin madina tunda babu annabi ba zan zauna ba e, izalli ila rabaza suka yi ta jayayya sai yace to ka bani da Allah in je bayan garin madina a ƙauyen da ake kira wato shi shine yanzu kaman nan mutum ya ce a to ni zaman bauchi ba zai yi gwaron ranka da ji amma ni ka banni a kan gere dan je zaman kan gere ko kuma ina eh ko kuma ya haƙuri ranka da ji amma dai ga kafin malaki akwai wajen noma akwai wajen kiwo babu duwatsun da za su hana ni walwala eh, saboda haka abin ne a wajen ranka shi dade saboda in kana kusa da shugabanni wani lokaci ba za ku abin nan ba akwai sahabban da suka zauna mun zan akwai wani da aka nada shi shugabanci aka zo za a yi sallan idi kun san sallan idi ana hudu ba ne bayan sallah to mutane ba su zama sai su waza yabin su su tafi sai ya ce a dawo da hudu ban kafin sallan yi wani sahabi kuma yana nan kun ga akwai lokacin da aka yi shugabanci sahabban suna nan ma babansu ba saboda kowa da layinsa yanar da suka je sahabin nan yana nan sai ya ga shugaban nan yana kokarin zai hau mimbari ya yi hudu ba kafin sallan idi sai ce ba haka fa ke yi ba sai ce kai an bar wannan sai ce ba haka ake yi ba kamar ka ce maranka shi dade ba haka ake yi ba sai ce kai malam an bar wannan tsohon yayi ne to da yake babba ne sai ya kama tufafinsa ya hana ki hawa yana ce ranka shi dade fa ba haka ake yi ba ya buge sai ce kai an bar wannan da Allah ka banni ba su yi doguwar jayayya ba sai ya kale ki sahabin ya zauna ya gama hudu ban aka yi sallan yidi ya haƙura saboda in yaga ga dama zai iya ballewa yana ballewa ko mutane za su bi shi za su samu rigima kun ga idan ba su da karfi da ke sahabin da magoya sa duk kashe su za a banza su musulunci yana lura da wannan sai ya haƙura sai bayan an gama ya ce ni na ce maka ba haka annabi yake ba ya ce fa an bar wannan saboda ki mai zuwa zamanin annabi ba ki kuma wani ya zuwa zamanin annabi ya ga an canza abu karfi da yaji sa ko mutane ba za su zauna ba haka za a yi hudu ba ce kudu ba bayan sallan gidi ba dole ne a saurara ba wanda ya ga dama ya zauna amma kar ya yi magana ya saurara wanda ko ba zai zauna ba to ya tafi amma kar ya yi surutu ka bari sai kaje je can inda ba ka je kai ta surutunka sallar juma'a ma ba gani ana huduban wani ba zai zo ba sai ya ji za da ya kama sai ya dauko da dumarsa ko da yake masallatan gargajiya su suka taimaka wajen wannan kullum fawqal bariya wa na kaza kaza kaza kaza inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun يغفر الله لنا ولكم to kullum ana yin wannan ka haddace saboda haka kowa sai ya zauna sai an tada ya kama sai dai huduban nan ne da muka saba je sun muna yara mun riga mun haddace kwarai da gaske ba sai ya zo ba eh, amma huduban juma'a kafin juma'a ke ba yadda za a canza ta a ce za a da ita bayan juma'a yasa in aka yi sallar juma'a aka ce fa ya ce salatu aka ce fantashiru Eh, ku watsaya bayan kasa ku je ku nemi arzikin Allah daga sallan juma'a in ka ga dama kar ka yi doguwar zuwa, ka je shagon ka ka bude wajen kasuwancin ka ka ci gaba da kasuwanci wa tago min fadlillah wa qurullah kaseeran wa ambaci Allah ambato mai yawa na'am da je yana son a kai shi bayan gari kala na'am sai Usman bin Affan ya ce na yadda da wannan wa na laka bi ya ce yace tunda ka zaɓi zama a kauye a bayan gari yace to na yadda amma akwai dabbobi na zakka da sadaka du alaika wata ruhu. duk satiya za su tatse maka duk yammaci za su tatse maka madara Da ba baka kala sai yace la hajata li fi zal yace ranka shida da kai hakuri wallahi ba ni bukatan wannan yanzu za ka je ku tattauna da gwamna ya ce duk bayan sati biyu akwai kudi dubu hamsin za a kawo maka ko duk wata za a baka abu kaza ka ce baka bukata kai kaga wanda ya ce baya bukata ai na da wahala duk wata yan ana baka dubu ɗari za ka ce ranka shi daidai dubu ɗari nan fa ba ya yi sana a ƙara mu amma shi ya ce ba ya bukata saboda yana gudun duniya sai ya ƙara da cewa ya fi abazarrin sarihatuhu ya ce ‘yan dabbobi ‘yan kaɗan na abu zari sun ishe shi da ce ta yi haƙuri ranka shi daɗi falama karaja lokacin da ya fita bayan ya fita aka ce to ba shi dama je ka ya fita sai da yi nisa kala ce duna kun ma'ashara ƙuraishin ya ce taron ƙuraishawa ya ce ni dai kuje duniya kun faɗimuha a yi abdu alaiha ya ce duniyan kukurike wada'una wa rabbana ya ce mu kuma ku bar mu da ubangijinmu gaskiya da ce tun da ku kun samu saboda ƙuraishawa su ne shugabanni da ce tun da kun samu abin nan ku je da duniyanku to Allah mu ku bar mu da ubangijinmu bi ma'ana ku bar mu da talaucinmu ayatan bayan mun karanta shi ba dan makka bane dan kabilan bani gifar ne suna kan hanyar ƙuraishawa zuwa sham tafiyansu da dawowarsu kuma dama annabi ya faɗa al'a'imma min quraishin shugabanni daga quraishawa ne to amma sai dai a cikin wannan magana malamai suka ce a kaikaice a gabansu bai faɗa musu ba sai da ya fita ya ce in ku rike duniyan ku mu kuma ku bar mu da ubangijinmu mu eh dama in ka zo ka ce a gwamna baka bukata ko shugaban kasa baka bukatan kaza to ai ba ce kai dogon sharhi ba kar kai fade fade ba a haka ba a haka in ya zo sai bayan ka zo gefe ka ce to ni kan gaskiya ni duniyan nan ku rike duniyan ku wallahi ku rike duniyan su ni ba na bukata ku rike duniyan ku eh, ka faɗa ma yadda ba za a ɗauki maganan a kai musu ba dai idan an kai musu za su sake kiranka qultu yati wa fi hadhihi ruwaya a cikin wannan ruwaya raddun ala man za'ama akwai raddi ga duk wanda ya raya أن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمر بنفع أبي ذر رضي الله عنه أما كنت سمع سمع جنا إذا سكتي عثمان بن أفهان حين يتاقر مع أبو ذر يتي أكيش قوي alhali ba haka bane shi ba ya bukatan mai kowa yanzu za ka iya samun wani a ƙauye yana da dabbobinsa yana ɗan walwalansa ka ce ya zo gari ya zauna wallahi ba zai iya zama gari ba amma aka fitar da wani shirgegen gida zai taya amma ya dawo gari ya zauna ba zai iya ba shi rayuwarsa ta can ya fi masa sauki waɗansu mutane haka suke sai suna so da iya to wannan rigiman da aka samu tsakaninsa da usman bin affan sai da waɗansu ka nemi su daɗa ta biyu waɗansu mutane ne kawai suka zo suka ce a'a ya abazar kai babban sahabi ne na annabi kai mutum ne mai daraja Allah tabaraka wa ta'ala ya baka kariya iri daban-daban kun yi jihadi kun yi kaza amma mun ji ana ta samun matsala tsakaninka da kalifa. to mu abinda muke so ka naɗa tuta za mu tara maka jama'a ka je ka yaki khalifan gaba ɗaya Ya kafin shi daraja ce ce kun zo da babban magana shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh